Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau talata 11 ga watan Oktoba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. To baba a yau talata ake sa ran shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai gabatar da jawabi a gaban shugabannin kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya a wani taro da za a yi ta bidiyo bayan wasu munanan hare-haren makamai masu linzami da rasha ta kai akan Kiev. A yau talata kasar Iran ta tsananta daukar matakai akan yankunan kurdawa da ke yammacin kasar yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga wadda mutuwar wata matashiya a shekara 22 a hannun jami'an 'yan sandan da'a ta haddasa. kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji rahoto a kan ranar 'yan mata ta duniya daga jamhuriyar Nijar. duk sakaci muna uwaye muna da wannan sakacin ba zan can ai da ba a lakwal tun ba mutum daga lakwal ba da amma ya mata wasu sun ka canci yanzu ba haka nan na ba ba rishin lakwal na kasa haka nan ba rishin tarbiyya na ka na a Muna kuma ɗauke da martanin wasu 'yan Najeriya akan lambar yabo da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya baiwa mutane 400 akan rawan gani da suke takawa. abubuwan sun zama ba na cancanta ba ne ba na wanda ya dace a baiwa ba ne na sayarwa mafi yawancin su saya ake yi a basu wasu kuma ana duba dangantakar su ila da fadar shugabancin ƙasa. muna kuma ɗauke da tattaunawa da dr dauda muhammad wani masanin tattalin arziki a najeriya akan lambar yabo ta zaman lafiya ta nobel prize da aka baiwa wasu masana tattalin arziki a amurka kamar kowace ranar talata yau ma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda muhammad hafiz baballe zai gabatar kana za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ka aiko mana ta hanyar imel yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A yau Talata ake sa ran shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky zai gabatar da jawabi a gaban shugabannin kungiyar ƙasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki a duniya da ake kira G7 a takaice a wani taro da za a yi ta bidiyo bayan wasu munanan hare-haren makamai masu linzami da rasha ta kai a kan Kiev babban birnin Ukraine da wasu biranen ƙasar. Sawa'i kafin fara taron, hukumar bada agajin gaggawa ta Ukraine ta ba da rahoton an kai wasu sabbin hare-haren makamai masu linzami da yawa a yankin Zaporijiya har akalla mutum ɗaya ya mutu. An yi ta jin karar na'urar gargaɗin hari ta sama a Kiev da sauran yankuna. Magajin garin Lviv ya ce wani harin makami mai linzami da aka kai kan garin ya haddasa katsewar wutar lantarki da ruwa. Ravina Shamdasani mai magana da yawon ofishin kare haƙoƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ta faɗawa manema labarai a yau talata cewa ta yiwu hare-haren da rashi ta kai sun wa dokokin ƙasa da ƙasa a yau talata ƙasar iran ta tsananta ɗaukar matakai akan yankunan kurdawa da ke yammacin ƙasar yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga wadda mutuwar wata matashiya 'yan shekara 22 a hannun jami'an 'yan sandan da'a ta haddasa a cewar 'yan gwagwarmaya. 'Yan sandan kwantar da tarzoma sun yi harbe-harbe a akalla wata unguwa a Sanandaj babban birnin lardin Kurdistan na Iran yayin da kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International da mai ba fadar White House shawara akan harkokin tsaro suka cicciki tashin hankalin da ke auna masu zanga-zangar da suka fusata saboda mutuwar masu amini. A halin da ake ciki a jiya Litinin wasu ma'aikatan mai suka shiga zanga-zangar a wasu muhimman matatan mai guda biyu a karon farko abin da ya alakanta wata masana'anta da ke da muhimmanci ga tsarin mulkin iran da tashin hankalin to sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan a yau 11 ga watan oktoba rana ce ta tunawa da 'yan mata ta duniya inda kasar jamhuriyar niger ta bi sawun sauran takwarorinta na duniya domin tunawa da wannan ranar a daidai wannan lokacin ministan al'umma ta kasar da sunan gwamnatin kasar ta bayyana manufofin gwamnatin kasar domin kyautata rayuwar 'yan mata daga jamhuriyar niger ga haruna mamman bako da ƙarin bayani Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta keɓe ranar goma sha ɗaya ga watan Oktoba na kowace shekara domin tunawa da 'yan mata wannan ko don neman sanin irin matsalolin rayuwa da suke fuskanta da ma hanyoyin bi don magance su kamar sauran takwarorinta na duniya jamhuriyar Nijar ta bi sahun wannan ranar inda ministan da ke kulawa da rayuwar al'umma da kyautata lamuran yara kankana madam ta Aminata Zulkarnaini ta yi bayani irin kokarin da ya kamata a baiwa 'yan mata da ma neman musu hanyoyin da za su dogaro da kanunsu. Pour célébrer cet événement mondial, un thème est retenu en rapport avec les conditions. Domin tunawa da wannan ranar maudu'in da aka ɗauka a wannan shekara ta bana shi lokaci yayi haƙoƙinmu da makomarmu. Duk da kanuwar da 'yan mata suka yi yadda rayuwarsu ke tafiya da ma matakan kyautata rayukansu da suka ɗauka ana iya cewa akwai jan aiki a gaba domin matsalolin rashin abin dogaro da kai da rashin samun tallafi da annobar coronavirus da yaƙe-yaƙe da gudun hijira da canjin yanayi ya hana su su bunƙasa ayyukansu. Waɗansu 'yan mata da na gamu da su a yau da safe sun bayyana min matsalolin su da irin tallafin da suke bukata. Sunana Sharifa, karatu shi ga taimakon ɗaya mace dole na ta yi shi, da yan bata yi shi ba akwai matsala ga rayuwarta. Ya kamata ka yi shi saboda 'ya'yanka ko nan da zuwa gaba, kuma gashi Allah ya kawo mu muna koyon sana'a hannu wadda mu amfanin kanmu kuma mu taimaki yan ya Allah ya nuna mana akwai matsaloli kam saboda in baka sai da za ka yi ka taimaki rayuwarka ba akwai matsala dole sai ka samu masu kama maka da masu ɗaukaka maka amma kuma yanzu gashi kuma abin ya kuma min da na sani na kuma nan ga ina da aikin hannu in Allah ya yarda na bukata in gwamnati za ta tallafa muna muna so insha Allah don gani da ya mata mm, duniya dai ta tuna da mu ga mu dai matsalolin da muke fuskanta da mu saboda mu diya mata muna son tallafi muna son ana a taimaka mana da dangance da harkar aiki na hannu ɗaya mata wanda muke yi na hannu mu samu tallafi masu tallafa mana su taimaka mana kenan mu ci gaban mu na yamata. mata wata uwa ta ce matsalolin da 'yan mata ke fuskanta a jamhuriyar nijar ya ta'allaka ga rashin karatu da ma auren doli da rashin sabke nauyin da uwaye ba sa yi na tarbiyyar da 'ya'yansu sunana aishatu malam bagmu fasku irin sakacin lokacin da uwayen iya sun kai yanzu gaba da tarbiyya bisa ga iyan nan namu da sun yanzu zamani da aka ganin abubuwa ana shan hankali amma abu koma baya ɗaya na shakai akwai rashin sa lakwal kuma rashin sa lakwal da armen dole wani bi kuma ni wallahi ban ganin lahin mutane masu armen dolen paske wuya ta ka kai armen dole in ka ga yaro yanzu irin zamanin da ake ciki ka ga yaro zai shiga cikin wani madacin hali dole nake naka amshe shi mu duka babban bakin ciki mu bai kai ba muna hudi yau da kullum duk sakaci muna uwaye muna da wannan sakacin ba zancen ai da ba alakwal ba alakwal ba tun da ba mutun daga lakwal ba da amma iya mata wanda sun kacanci kansu yanzu ba haka nan na ba ba rashin lakwal na ga sa haka nan ba rashin tarbiyya na ka kawo wannan anan ita dai rayuwar yan mata a baya bayan nan na cikin galari saboda dimbin talauci da fatara da uwayensu ke ciki da ke shefa yan matan cikin halayen shaye-shaye ko karuwanci ko neman zuwa kasashen turai ana halaka ko a sahara ko a teku ko a fada tarkon yan bindiga haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako da wannan rahoton ana tare ne da yadda sashen hausa da muryar amurka daga nan birnin washington dc kai tsaye sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da ma instagram Yanzu ko ga Maryam ta dawo da ci gaban labaran duniya. Masu aikin ceto sun yi ta neman waɗanda suka tsira ta hanyar amfani da jiragen sama marasa matuki da kuma karnukan da aka horar bayan aukuwar zabtarewar ƙasa a tsakiyar Venezuela yayin da adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa talatin da hudu kuma mazauna yankin suka bayyana yadda suka tsallake rijiya da baya. Jose Medina ya tuna yadda ruwa ya cika gidansa a garin Las Tahiriya a daren ranar Asabar, abin da ya sa shi da iyalansa saka makale. Asabar da haka Medina ɗan shekara 63 ya jirkita firij ɗinsa ya buɗe ƙofarsa ya yi amfani da shi a matsayin kwale-kwale don jikarsa. Sai shi da matarsa suka dafa firij ɗin akan wani teburi ta yadda igiyar ruwa ba za ta tafi da su ba. Madina ya bayyana yadda suka tsira a matsayin abin al'ajabi. Mahaukaciyar guguwar Julia ta lafa, amma duk da haka ta zo da ruwan sama kamar da bakin kwarya a Guatemala da El Salvador a jiya Litinin, bayan da ta sake tasowa a tekun Pacific bayan ta bi ta Nicaragua. An samu rahoton mutuwar akalla mutane 28 sanadiyar guguwar. Hukumar kariya daga bala'i ta Guatemala ta ce mutane biyar sun mutu bayan da wani tsauni ya zabtare ya fada a kan gidansu a lardin Alta Verapaz. Haka kuma a lardin Huehuetenango da ke kusa da Mexico mutane tara sun mutu ciki har da wani soja da ke aikin ceto. a gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayan rahotanninmu. Sama da 'yan Najeriya 400 ne shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya karrama da lambar yabo a yau talata bisa ga gudunmuwar da suke bayarwa a wurin ci gaban ƙasar a fadar shugaban ƙasa da ke Abuja. to sai dai sunayen waɗanda aka suka samu shiga jerin karramawar ya haifar da cece kuce wadda wasu ke gani da dama ba su cancanta ba a yayin da wasu kuma ke ganin suna taka rawan gani a bangarori da dama na ƙasar daga abuja ga rahoton da wakiliyar shamsiya hamza ibrahim ta haɗa mana Wannan dai ne karan farko a mulkin shugaba Muhammadu Buhari da aka zakulo 'yan Najeriya da adadin su ya zarce mutum 400 a lokaci guda waɗanda za a karrama da lambar yabo bisa jajircewarsu da cancantar su daga bangarori daban-daban na rayuwa. An yi ta muhawara kan jerin sunayen wasu da aka gani za su karbi lambar yabon da nuna ta babar cancantar wasun su a irin wannan karramawa da ta shafi martabar ƙasa inda wasu ke ganin ba a fi tsarin da ya kamata ba wajen zakulo mutanen da suka yi wa ƙasa hidima a bangarori da dama kamar yadda Adamu Murtala Jiga mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum a Najeriya ke cewa. Babu dalili ko hujja da ake ɗaukar National Hono a wani ana ba wasu mutane yanzu a halin da ake cika a Najeriya. Saboda shi Hono a ana ba da shi ga wanda ya ma ƙasa hidima tun daga lokal gamman zuwa jiha zuwa gwamnatin tarayya. Su ake duba na suka cancanta a basu. Ma da yake yanzu abubuwan sun zama ba na cancanta ba ne ba na wanda ya dace a baiwa ba ne na sayarwa. Mahi yawancin su saya ake yi a basu wasu kuma ana duba dangantakar su ila da fadar shugabancin kasa masu shugabancin kasa ne ko kuma suna kusa ga waɗanda suke rike da gwamnatin kasar shi yasa duk abin da suka ga damar shi ake yi amma ai a wadin da ake bayarwa yanzu Najeriya ai ba hono bane kawai ana bayarwa ne saboda wane kusa gare mu shike ko kuma shi ya dace mu baiwa ba wanda suka cancanta ba kazalika masani kan kundin tsarin kasa barista mai nasara Umar koko ya ce mafi yawan waɗanda za a ba lambar yambon alamu ya nuna mukamin su aka bi wajen duba cancantar su musamman wasu 'yan siyasa. Na yi tsammanin za a samu gyara ko kuma canji kan yadda ake fidawa domin muka la'akari da shekarun da aka ɗanyi shugaban Muhammadu Buhari bai tunanin naɗa ko kuma ba da lambobin wannan yabo ga tun 'yan ƙasa ba an ɗan jima sai da tsinci ɗaiɗai ake yi wannan lokacin ne aka yi su da yawa. To abin ya ɓata na kuma ya kawo mana takaici mafi yawan waɗanda aka ba an ba su ne a tunanin menene mukamin da suke rike da shi ko kuma menene mukamin da suka rika wala Allah mukami ne na naɗi ko mukami ne na zaɓe. Da yawa kuma duk matsalolin da muke ciki a Najeriya din nan matsaloli na tattalin arziki, matsaloli na tsaro, matsaloli na rashin haɗin kan ƙasa, matsaloli ga sunan daban-daban. Da yawa in ka bincika da kyau to zaka ga irin waɗannan mutane waɗanda aka zaɓa ko kuma aka ba mukamai su ne ungozoman da suka yanko mana irin waɗannan matsaloli da muke fama da su. Masanin harkokin siyasa a Najeriya Dr. Faruk Bibi Faruk na da ra'ayi kan cewa shugaban ƙasa ke da hurumin ya zaɓi duk wanda ya so kuma dole a mutunta hakan. To ni ba na haufi da cewa wai akwai wasu wanda ake ganin ba su cancanta ba tunda dai a tsari kyale waye shugaban kasa ya yanke hukunci ta wa'anda yake ganin shi ya cancanta sun cancanta a basu a wurin sa saboda haka hurumin sani amma ni da an bani an tambayi shawara na akwai wa'anda nake ganin watakila su ma da an kalle su saboda irin ayyukan da suke musamman a kwanakin nan ya nuna kama dai suna tagazawa kuma eh, yi ba su kyautan girman nan zai sake wato an gizo wasu su masu Daga cikin waɗanda za a karrama har da marigayi tsohon shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin Najeriya Abba Kyari ana dai ba da lambar yabon ne don yaba da hazakar wasu zababbun 'yan Najeriya waɗanda suka yi wa ƙasa hidima ta yadda za a iya ganin su a matsayin jakadun ƙasa bisa ɗabi'u da kyawawan ayyukansu. Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya. Ta gaida shamsi Hamza Ibrahim da wannan rahoto. a jiya ne kuma kwamitin bada lambar yabo na zaman lafiya na nobel ta bada lambar yabo ga wasu masana tattalin arziki guda uku na kasar amurka da suka hada da tsohon shugaban bankin amurka ben bernanke da douglas diamond da kuma philip divick tuni dai masana tattalin arziki suka fara tofa albarkacin bakunan su game da wannan kyaututtukan da aka baiwa amurkawan kamar yadda dr dauda muhammad wani masanin tattalin arziki a najeriya ya shaida wa wakilinmu na lagos gidan jibrin a wata hirar da suka yi yadda aka gani kyautar nobel prize wanda ake ba mutane da suka shahara a fannoni daban-daban na duniya a to na bana kan tattalin arziki kaga an ba wayannan farfesoshi guda uku musamman wanda ya suna a cikinsu shine shine benanke to idan ka duba za ga su wayannan mutane mutane da duk suka sadaukar da rayansu kusan akan bincike da kuma nazari akan tattalin arziki musamman kamar shi bananki kaga tun a alif tara da tamanin ya taba rubuta wata kasida wadda ta yi bayanin yanayin yanda al'umma suke fitowa ko kuma yadda al'umma suke farfadowa idan an samu rugujewan tattalin arziki kamar yadda aka samu a alif dubu da takwas to wannan takardar ta yi tasiri kuma ya yi hasashe da yawa na cewa za a iya samun matsaloli idan bankuna suka ɗauki wasu matakai to kuma sannan wannan abubuwan nashi kaga ya zo ya faru a alif dubu biyu da bakwai zuwa takwas kuma bayan haka nan akwai rubuce-rubuce da ya yi musamman kan harkar tattalin arziki da kuma bankuna wanda ya buɗe haske a duniya ga sauran manazarta da kuma ɗaliban ilimi na tattalin arziki kuma idan ka duba za a ga cewa ya zo ya rike yake shugaban babban bankin america watan federal reserve watan wanda yake shi ma kaman ah, ma'anan babban banki kenan na america to kamar yadda ka wayannan sun yi fice dukansu su uku akan bincike da nazari kamar yadda muka bayani na tattalin arziki musamman na kan harkokin kuɗi da kuma bankuna to dokta wasu za su ce tarihi ya nuna cewa akasarin wayanda ke karɓar wannan yabo na nobel a fannin tattalin arziki musamman ma dai suna fitowa ne daga ƙasar amurka me hakan yake nufi kenan idan zaka duba zaka ga cewa ba wai kawai yanzu suna ba bane aka dauke su amerika babban kasa ce wadda cibiya ne na harkokin hada-hadan kuɗi da harkan bankuna wanda ke zaka ga kusan tattalin arzikinta yana tasiri akan sauran kasashe na duniya musamman kasashe masu tasowa kusan zaka lura za ga kuɗin amerika shine ma'auni na darajar mafi akasarin kudaden kasashe za ga cewa kowace kasa ana auna darajar ta da dala to kaga amerika ta yi fice kuma ta daɗe a cikin wannan fagen su kuma wayannan mutanen a wurin suka yi nazari kuma kamar benanke duk da cewa ya shugaban banki ya yi abubuwa da yawa wanda suka taimaka ma tattalin arzikin amerika wanda yake yana da dangantaka da sauran kasashe da suke hulɗa da ita ya yi kokari na ganin cewa tattalin arzikinta ya tsayu da kafan shi kuma da aka samu matsala na rugujewan rugujewan tattalin arziki na duniya baki daya na dubu biyu da bakwai da takwas to kaga nan ma ya bada gudunmawa sosai haka ma sauran wayannan mutane su douglas duk sun yi a rubuce-rubuce wanda ya taimaka ma kasashe kuma taimaka ma ɗalibai da masu nazarin tattalin arzikin kasa to saboda haka za ga sauran kasashe suna biye da su. Dr. Dauda Muhammad Kwantogoro kenan wani masanin tattalin arziki da saka jari a Najeriya baban ya murai Amurka daga Najeriya. Babangida Jibrin kenan da tattaunawar da yi da Dr. Dauda Muhammad masanin tattalin arziki a Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga kuma shirin shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki. wanda ni Muhammad Hafiz baballe ke gabatarwa. Duk da ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka samu a wasu yankuna na ƙasar Nijar, har ta kai ga ambaliyar ruwa a wasu garuruwa. A jihar Agadez da ke arewacin ƙasar, karancin ruwan sama aka fuskanta a damunar bana da matsalar kwararuwar hamada da kuma kwari. wanda ya sa da yawa daga cikin manoma ƙauracewa gonakinsu inda masana ke hasashen za a iya fuskantar ƙarancin abinci. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin Muhammad Mahmud ya tattauna mana da wani masani inda ya fara gabatar da kansa kamar haka. Sunana Muhammad Ma'azu Umar Sanda ni ne darakta duka na kasar Agadas, huskar eh, noma, huskar gidan gona. To, yanzu a ƙarshe dai an ka diba mun je goma na karshen watan Septamba. Kenan labarin da muke iya badawa shine tunda labarin da muke badawa kowane kwana goma goma. To labarin da muke iya badawa eh, gaskiya mun samu kamar tsayin ruwa. Cikin ruwa kamar ya tsaya. To wannan tsayin ruwa mun ku an ka diba kasa agadas eh, wata goma sha biyu saman wata goma sha biyu muna wannan noman rani bambancinmu da gusuncin nijar to shi wannan noman rani ya ne yanki muke shi noman rani dangance da gudanyen kori da ake faɗi gulabe to wannan gulabe da suke muna da kamar wajen talatin ba daya su ne an saka gudanya sai gana a gada su ba a yi ba ruwa a kai ruwa nesa kamar kilo sattin daga nan ko ɗari da hamsin an saka gudanya suka zo sai su fara damar a yi wannan shibka to an ka diba bicin shi akwai gurin diba ruwa kamar guda talatin da muke bi sau da kawa becin wa'annan eh, kori-kori ko gulabe eh, su ma 29 da muke bi to an ka ba wajen wannan kori ko su 29 an ka ba kamar hudu sun haɗi eh, sha bakwai kamar sun sarta abin da ake so kuma biyu suna nan tsaye kenan stable ake cewa to shidda su baiwa a bambanta su ko a yi compliance da sauran wancan to an ka kuma wajen post na ruwa kenan wannan gurin da muke auna ruwa guda talatin gare mu cikin talatin kin nan hudu sun haɗi amma cikin haɗo da aka yi biyu sun wuce ma eh, milimetar hi da milimetar hamsin an ka ɗauki cikin talatin nan dai kullum sha uku sun zarta amma bakwai har sun wuce ma hi da hamsin to akwai ɗaya da ake ce ma stable kuma sha biyu ba a yi a bambanta su da saura to shine dai a gurgude to an ka ɗauki shibka kamar yadda na faɗi akwai yanayi yanayi tunda akwai eh, masara akwai cereal tun da abin da ake shuka akwai cereal abin da ya shahi dangin hatsi da eh, masara da dawa wannan hatsi kamar wajen adibi sanadin ake yin shi an ka dauki dawa ita ma an ka ɗauki ta wajen ingal ne in ka dauki masara za ka dauka gurin kamar departament na na iferuwan da da cirozirin to an ka dauka wannan karamin yanayi Shi ne kamar dauke shi kamar yana kunshi an ka dauki kuma wanda ya zarce za ka dauka kamar yana niyan nana to an ka dauki wake kamar da an ka dauki alisun ta wake ake ana to shi wannan waken kamar yana diya yanayin da muke ɗiya wa asalama suna loran shi to su kuwa an ka dauki wa'ancan dangin kayan noma to su wannan yanayin su kamar shi ne ake ce ma an shuka su amma suna yanayin croissants to a gurguje to kasan dun wanda ya ce noma baya rabuwa da ƙwarurruka to in ka ɗauka tun damuna an tawa da ta je ƙarshe kullum ana samun ƙwarurruka to ƙwarurruka yanzu da kamar suka sha mu kai a wannan eh, goma ta karshe shine akwai hwara akwai wanda eh, kwari ake ce eh, trips shi jikin huri ake samun shi kuma akwai abin da ake ce ma to dangance da maganin da gwamnati ke sawa a wajen mu kuma da muke ba mutane kyauta kamar mun yaki cikin eka 177.5 muka sa maganin nan to sai na mance kuma akwai labarin eh, da eh, kasuwa ma da muke bi tunda an ka dauki kasuwa amfani akwai shi ana sai da abinci cikin kasuwa to abincin da ake saidawa kamar ga wancan sati da ya huce waccan goma ta karshe kamar da ce ma aika san goma ta fara goma ta biyu goma ta karshe to wannan ta karshe wanda muka huce to goma ta biyu gaskiya kamar amfanin kuɗin ya fari amma aka diba da wa'ancan dabara kuma da shekara biyar kamar kuɗin amfanin ya kara kuɗi amma me ka haka malgre gwamnati akwai kokari da yake na sai da abinci mai rahusa kuma da har abinci da yake badawa to kenan shine dai a gurguje abin da zana gwari amma abin da muke iyawa ba ma watan shi shine dangance da karamcin ruwa da muka kamar damunan nan ta bana kamar mun dan same ta kenan dole sai ɗauki an san matakai dangance da nasara da muke son mu samu shi wa an san matakai ne kamata mu ɗauka kenan kaga him ya san ruwa ya san rijiyoyi tun da rijiyoyin da ƙasa adda kai kenan an yasa su kuma sai an gina rijiyoyi madiya kuma mu a ƙarshe ya kamata a ce da wanta da masu hannu da shi sun yi babban madatsaro an kama da tsaruwa kamar uku zawa hudu kasar agadas ka gani kenan insha Allah duk wannan cuta ta mu ta zo sauki to kan kare bayani na godiya zan kai ga gwamnati tunda an ka diba ko da damuna ko da noman eh, kwari bakin gwalgwado gwamnati na tallafa mu kwarai kaga ya ba mu iri na noman rani ya ba mu iri na damuna ya ba mu magani wanda zamu bada kuma da kyauta ake ba mutane ka gani na uku yana bana kai bambancin ma wancan shekaru na baya gwamnati har taki ya kamu na ruwa yanzu haka mana da litar wajen dubu biyu da ashirin da biyar wanda za a ba mutane kyauta amma irin nan da ake kawo da taki da magani karkashin miri ce muke bi kenan tunda kamar da ake da hanyar shiga duka miri ce dangance da malaman wanda suke can guri-guri komin-komin da departement-departement kenan hanyar su ce muke bi wannan abu a ba mutane to ka gani amma gwamnati shi kaɗai bai iya saboda Allah sai ana kama mishi tunda akwai masu da shi masu da proje proje da yake nan da proje da gwamnati yake zuwa yana ya sai na kawo su masu sauraro a nan zamu da saya a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban shirin yanzu a madadin daraktan ma'aikatar gidan gona na jihar Agadas Muhammad Ma'azu Umar Sanda da kuma wakilin ma'agadas Hamid Mahmud sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe Ki sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma da lagai da baballe yanzu ko ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Yusuf mai leda gololo jihar Bauchi. kace kasafin kudin shekara ta 2023 na naira tiriliyan goma sha tara da shugaba buhari ya tura wa 'yan majalisar najeriya hakan ya yi daidai da fata 'yan najeriya za mu gani a ƙasa sai ra'ayin nazifi ibrahim rugan malam shagari da faruku mahe karoga sakkwato kuka ce a daidai wannan lokacin da son rai yake neman maye gwamnatin rikon kwarya a kasar chadi ya kamata kungiyar ecowas ki sanya baki domin kasancewa soja a samun kujerar mulki na tsawon shekaru biyu tamkar kara binne demokuraɗiyya ne a afirka muna fatan jin matakin ecowas akan gwamnatin rikon kwarya ta kasar chadi sai ra'ayin sani mohammed chindo unguwar karofin madaki a jihar bauchin tarayyar najeriya ta ce salam sashen hausa tabbas kaddamar da wani shirin kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro da ya addaba ƙasarmu ta najeriya da mahukunta suka yi abin yaba ne allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu amin sun amin ra'ayi na karshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne baffa adamare foto ƙaramar hukumar gombe jiha adamawan tarayyar najeriya kace akwai sama da matasa miliyan talatin a najeriya babban matsalar da matasa ke fuskanta ita ce rashin ingantaccen ilimi game da rashin sana'ar yi wannan shi ya baiwa masu dukiya haram barayin dukiya al'umma damar yin amfani da su matasan wajen ayyukan asha to ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantowa. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. A yau talata ake sa ran shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky zai gabatar da jawabi a gaban shugabannin kungiyar ƙasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki a duniya da ake kira G7 a takaice a wani taro da za a yi ta bidiyo. bayan wasu munanan hare-haren makamai masu linzami da rasha ta kai akan kiev babban birnin ukraine ɗin da wasu biranen ƙasar. sa'o'i kafin fara taron hukumar ba da agajin gaggawa ta ukraine ta ba da rahoton an kai wasu sabbin hare-haren makamai masu linzami da yawa a zaporizhia har akalla mutum ɗaya ya mutu a yau talata ƙasar iran ta tsananta ɗaukar matakai akan yankunan kurdawa da ke yammacin ƙasar yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga wadda mutuwar wata matashiya ya shekara 22 a hannun jami'an 'yan sandan da'a ta haddasa a cewar 'yan gwagwarmaya. 'yan sandan kwantar da tarzoma sun yi harbe-harbe a akalla wata unguwa a sanandaj babban birnin lardin kurdistan na iran yayin da kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta amnesty international To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu sai kuma an jima kaɗan da misalin karfe tara da rabi kenan idan allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie lazar gresham da ta shirya kuma ta bada umarni da ma injiniyanmu na wannan lokaci malama nashwan baba ya makiri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku sai an jima salamu alaikum amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa.